da ya kawo mana gwamnati wacce take taimakon lafiya da talakawa Allah mun gode maka da karaba mu da azzalumai ya ubangiji muna roƙonka wannan shari'a da ake ka tabbatar da bai gaskiya ka ba mai gaskiya haƙƙinsa kuma na biyu dole ne mu ƙara gode wa Allah zaɓen da muka yi na 'yan majalisun na gwamna Allah ya saka cikin na gani ina ganin alherin abin nan kaza ba ba shekara ba da wannan abin alheri da ya faru bayan kafin wannan sati biyu da wuce da majalisa shi ma ya yi wani da gawa ya na arziki ba da dama mu bukata mu kenan muka cewa mun zabo wanda za su yi jama'a abin da ya kamata da wannan nake wa wani yan mai suna guda biyu godiya na wannan kokari da suka yi kuma ina fatan to waɗanda za su samu wannan abubuwa sai amfani da su ta hanya mai kyau wanda zama cewa ba zuwa cikin kasuwa suka sayar ba ana so su samu sana'a ne yi kokari samu sana'a insha Allah shi kansa DG na wannan taro dole ne mu masa godiya ya nuna cewa shi dan amana ne abubuwa da dama ana bashi muna ganin da zarafi saboda haka muna fatan shi ma zai ci gaba da wannan rike amana da kuma yin kokari nnpp nnpp kama assalamu alaikum ana godiya baba alhamdulillahi a yayin da mai girma jagora ke gabatarwa na hanyar shigowar honorable bilal muna yi masa barka da zuwa wannan wuri bayan shi na sake hange shigowar mai girma honorable atina abdullahi shahada wace ita ma babbar jagora ce a wannan tafiya kuma ita ce shugaban zawarawa ta najeriya baki daya don haka muna kira ga masu ɗaiɗai su yi shiri idan an kammala wannan taro ah, su yadda kallo yake gani kai tsaye yake nan ah, inda suna da bukatar ƙari ah, insha Allah za a samu wannan so a wannan gaba kafin a fara wannan taro kafin a fara raba wannan kayayyaki za mu ba da dama kekunan ɗinki da kuma mashina na hawa ga al'ummar karamar hukumar tarauni duba da irin alkawarruka da ya dauka kafin zaɓe a kamar yadda kuke gani tallafa al'umma muna dab da fara wannan muhimmin taro amma kafin mu fara wannan rabon tallafi akwai wannan taro wanda a dalilinsa muka taru a wannan wuri domin ya raba wa al'umma wannan kabakin alkhairi kabakin arziki da ya kawo mana karamar hukumar tarauni za mu ba shi dama ya yi magana amma kafin mu ba shi za mu fara ba da fili domin a ɗan shakata da wata waka ta musamman ta mai girma ɗan majalisar tarayya wadda mawaƙi mai hazaƙa malam kamalu mai waƙa ya gabatar ina malam kamalu yake a za mu ba shi dama yanzu domin ya ɗan gabatar da wannan waƙi na shakatawa. malam kamalin yana kusa sai ya masu a yayin da muke jiran malam kamal akwai muhimmiyar sanarwa musamman ga waɗanda za a ba wa babura da zarar ka ji an kira sunanka waɗanda za a ba wa babura muna kira a gare su da Allah da su taso akwai rumfa ta screening a baya ga ta can a ta wurin hanyar shigowa za su je su yi da fifi a wurin domin a tantance su duk wanda ya san za a ba shi babur sai ya taso ya je cikin waccan rumfa domin a tantance shi wanda za a ba wa babur da Allah ya taso ya je cikin waccan rumfa Allah ya sa a kashe lafiya Ah, malam kamalu da Allah ya sa mana sauki Jama'a za su so su ji sunan waye wannan sarkin ƙaryar ne. Ya za ya ce wai wai wai ya yadda wuka dan ya san ta mai rauni. Ka ce wannan da ni kake ni ta rauni nan. Ka ta kuma na yadda shege wukan nan. Ina godiya. Malam Kamalu zan yi maka wani ɗan ƙaramin albushin. Yayin da kake gabatar da wannan muhimmiyar waƙa albarkacin mai girma dan majalisar tarayya akwai honorable abdulaziz mai tabarma ya ce kana sauka daga kan wannan fulo ka je zai tura maka naira dubu hamsin albarkacin dan majalisa yanzu a wannan gaba muna gab da fara raba wannan abubuwa amma kamar yadda muka sani kafin a fara rabawa za mu kira mai gayya mai aiki domin ya ƙaddamar da harsashen raba wannan kayan tallafi ga al'ummar karamar hukumar tarauni wanda dama ya bi su ya zaga gida-gida lungu-lungu mazaɓa-mazaɓa ya yi musu alkawarin idan suka ba shi su to wannan yana ɗaya zaɓaɓɓen ɗan majalisar tarayya honorable Mukhtar zakari umar yarima bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim mai girma mataimakin gwamnan jihar kano alhaji kaka bebeji mai girma majalisar jiha alhaji kabiru ads mai girma babanmu sarkin fadin jihar kano alhaji ado turawa mai girma shugaban jam'iyyar jihar kano alhaji hamisu turawa mai girma shugaban dattawa injiniya surat sani mai girma babanmu advisor na private school baba abubakar umar mai girma kwamishiniya ta pension hajiya zuwaira mai girma shugaban jam'iyya na karamar hukumar tarauni masu girma wakilan jami'o'i na sdg efcc icpc uh, DSS, uh, dss police sauran dukkan jama'a da suke wannan waje manya-manyan baki da suke wannan waje assalamu alaikum muna godiya ga Allah da ya ba mu lafiya don mu raba muku waɗannan kayayyaki da mun bunƙasa rayuwarku ta wannan al'umma ta ƙaramar hukumar tare waɗannan kayayyaki su ne babura guda 65 keken ɗinki guda 596 injin markaɗe guda ɗari uku da casa'in da biyu waɗannan kaya da kuke gani a wajen nan wajen nan ba zai iya ɗauke su ba muka fito da waɗannan domin mai samfur da su abinda muke nufi a nan shine dukkan wanda Allah ya bawa dama ya samu wannan kayayyaki kamar yadda masu magana baya suka faɗa Kuna fatan za su yi amfani da wannan dama domin su inganta rayuwarsu kuma waɗannan kaya mun zago mutanen da za a rabawa ne ba muna tunanin ba wani ne ya kawo mana wani ya kawo wani ba famafamai ne waɗanda muka raba a lokacin da muke neman yakin zaɓe muka yi mutane alkawari kuma cikin hukuncin Allah muka fara cika wannan alkawari muna kira ga dukkan waɗanda ba su samu ba to don Allah da annabi su yi haƙuri yanzu aka fara kamar yadda mai magana a baya ya faɗa sati biyu da ya wuce mun raba wato jari na kaji waɗanda mun raba wa mutum fata ɗari biyu waɗanda su ma fama muka ba su da dubu ashirin da kaji guda ashirin da biyar da kuma buhunan abincin kaji waɗanda da yawa mun san suna nan suna kula da su ko mun san insha Allahu nan da zuwan wata Ramadan duka matan da suka yi amfani da wannan dama insha Allahu za su mora kuma za su ci gaba da mora haka ma kuma wannan insha Allahu muna tunanin cewa nan da ba da daɗewa ba za mu ƙara kawo wasu kayayyakin da dukkan wanda bai samu sunansa a nan ba insha Allah zai samu burinmu shine dukkan wanda muka je muka yaƙi neman zaɓe da su da waɗanda muka bi su gida-gida muka je muka nemo arzikinsu suka zo suka zaɓi wannan jam'iyya mu ta nnpp mai albarka mai kayan daɗi to su tabbatar da cewa mutanen da suka zaɓa mutanen arziki ne na ji daɗi ƙwarai da gaske da shugaban dattawa na wannan karamar hukuma da ya tashi bayani ya ce mu ce alhamdulahi alhamdulahi alhamdulahi Allah ya raba mu da mugayen mutane Allah ya raba mu da mutanen da ba sa son al'umma Allah ya raba mu da mutanen da kawai kansu suke so mu a wannan lokaci da za mu gaya wa al'ummar karamar hukumar taroni muna sane da irin wato sacrifice da suka yi suka haƙura da taliya suka haƙura da atamfa suka hakura da ƙarya suka haƙura da kuɗi waɗanda suka zo suka samu wannan suka zaɓi wannan jam'iyya ta a yau muna alfahari da cewa gwamnan jihar kano gwamna abba Kabir yusuf gwamna ne na jam'iyyar nnpp kuma gwamna ne mai son talakawa gwamna ne wanda yake ɓata lokacinsa domin ya ga al'ummar jihar kano sun fita daga halin da aka jefa su shekara takwas muna addu'a wannan shari'a da ake yi Allah ka gani Allah kai ne ka ba mu wannan dama a yanayin da muka tsinko ba mu da komai ba mu iya ba ba mu da jami'an tsaro ba mu da jami'an 'yan sanda ba mu da local gamman ba mu da kwamishinoni ba mu da kansuloli amma Allah ya ba mu ɗan majalisa goma sha takwas a jihar Kano ya ba mu sanata biyu a jihar Kano ya ba mu gwamna da dubuti gwamna wanda insha Allah muna da sa rai nan da ɗan ƙaramin lokaci muna sa rai a kotun Allah ya isa ta Najeriya za ta yi hukunci wanda hukunci nan za ta tabbatar da jama'ar Kano abin da suka zaɓa. Muna tawassali da ayyukanmu na alkhairi Allah abinda ka bamu Allah ka kare mana lokacin da nake kotu kowa yawancin manyan mutanen da suke nan wajen sun san waye babana kuma mutane da yawa sun san cewa duka yaron da yake shekara hudu ko shekara biyar ko shekara shida ba shi ne yake kai kansa makarantar firamare ba babansa ne yake kai shi saboda ko kuma wanda yake rike da shi ko wansa ko wani nasa wanda Allah ya dora masa alhakin kula da shi ni ina alfahari da cewa babana ya shekara talatin da biyar ta rayuwarsa yana sa yara a makarantar firamare ya fara tun daga malamin makaranta tun 1964 sai da ya kai chief education officer by 1974 har zuwa shekara talatin da biyar yana aiki a makarantar firamare saboda haka amma mutanen nan saboda yin Allah sunana Muktar Umar na ƙara sunan kakana Zakari firamaren da na yi Muktar Umar ake kira na ita sakandaren da na yi Muktar Umar ake kira na da shi university da na yi da polytechnic da na yi muktar umar ake kira na da shi sai da na gama komai 2009 bayan ma na haifu wajen yaya biyu sannan na ƙara zakara a kai amma aka je aka ce wai ban yi firamare ba saboda babu zakara a sunana a wancan karan wani ya zo ya same ni ya ce a mataimakin shugaban ƙasa ya yi magana chief of staff ya yi magana sai an kwace kujerarka a'a saboda kwankwasa za a kwace kujerarka a'a eh, wane ne ya yi magana an je an ba da kuɗi ko zan tafi tsirara kaza kaza sai na fitar da kuɗi na kwace kujera aka zo aka sami na ka ce kai me za ka yi na ce allan da ya bani shi zai kare mu. idan kuma ya gobe da ba sun na san yana mun wani tanadi ikonsa ranar da za a yi zaɓe ranar da kotun afil za ta ba da hukunci na gida na ga wani postin wai an ci tara ta biyan hudu waye waye waye a ci to duk abin da na Allah ne muna kallo kafin magariba cikin ikon Allah duka wannan abu aka sauyin nasa Allah ya maganin sa saboda haka ina godiya kwarai da gaske daga headmaster na har yanzu yana da rai a wani mala a fage yana nan yana da rai sai da ya a lokacin da na ce masa ya haƙuri ya zauna akwai mala hamisu wanda shi ɗan nan gyargyar ne ma shine kamar malamin wanda shi ne yake kai mu aikin sports scout da sauransu ne kuma shi ne mu muka je muka koma internet ya zo tsaya gaban kotu ya ba da shida malam ina godiya kwarai da gaske da wannan shirin da ka bayar ba wai maganar ku an samu nasara ko ba a samu nasara ba amma dai ina alfahari da cewa wannan malami ya zo ya tsaya ya ba da shaida ta gaskiya a gaban al'umma da suke wurin waje ina so ne amfani da wannan dama na gaya wa al'ummar da suke wannan waje nan ba da dadewa ba mun karbi sunaye na mutane mun karbi account number da suna na mutum sama da dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda muke sa rai nan da ba da dadewa ba kowa zai ji alat za a tura masa dubu ashirin ashirin bayan wannan akwai wani ƙarin dubu ɗaya da ɗari biyar da muka karɓa wanda shi kuma tsari ne da federal government ta shigo da shi a ƙarƙashin offices namu wanda su kuma za a ba su dubu ashirin ashirin su ma zuwa wata shida na conditional cash transfer shi ma wannan daban ne mun ƙara karɓar sunaye za a ba da wannan bayan wannan akwai saura mutum ɗari hudu da su kuma aka karɓa waɗanda su ma za a ba su naira dubu hamsin hamsin a wata ma'aikata da ake kira small scale and medium acquisition sweden su ma wannan cikin ikon allah nan ba da dadewa ba za a zo a fara raba wannan kudi saboda haka muna gaya wa jama'a cewa a ci gaba da haƙuri kuma in allah yadda za mu iya ƙoƙarin mu ga duk mutanen da ya kamata a sa su amfana da wannan tsari sun amfana already mun kuka mafamai da muka bayar wanda muka yi amfani da su lokacin zafi ina so mutane su sani alkawari kaya ne mun yi alkawari tsakani da Allah mun yi alkawari a kan cewa in Allah ya yarda a wannan lokacin da muke wannan tsari na ɗan majalisar jiha da na tarayya za mu kokari mu ga mun taimaki al'ummar da suke wannan ƙaramar hukuma kuma duk wanda yake tunanin ma bai isa ba mu za mu nuna masa shi ya isa saboda haka kar ka damu da sai ka kira ni a waya ko sai ka kira ni ka gaya mun a sa sunanka duk tarurrukan da muke yi muna ɗaukar attendance duk yawon da muke muna fita muna kamfen muna magana ne akan 'yan siyasa yanzu muna da duka sunayen mutanen da muka yi waɗannan walhalu da su saboda haka muna sanar da kowa sannan ko mutanen gari muna da sunaye na kowane akwati da ake zaɓe a ƙaramar hukumar tare a wannan lokaci ba za mu ce ɗan jam'iyyar nnpp ko ɗan jam'iyyar apc ko ɗan jam'iyyar pdp kawai za mu maka ba duk wanda yake karamar hukumar tarauni insha Allah za mu yi kokari yayin mu mu ga mun taimake shi a wannan lokaci mu shugabancin mu na kowa ne shugabancin mu na al'umma ne kuma ba za mu nuna bambanci mai yawa ba a al'ummar karamar hukumar tarauni amma dai dan kaɗan wataƙila tun da shugaban jam'iyyar NNDB na ga yana kallo na to shikenan shugabanni za mu ba su kulawa kwarai da gaske 'yan jam'iyya za mu ba su kulawa kwarai da gaske saboda mun san wahalar da suka yi lokacin da muke kamfen mun shiga waje-waje da su tun safe har dare musamman mata shi yasa muka fara kuma ina kira ga agent da yawa suna mun waya suna tuna mun cewa mun yi wa agent alkawari muna sanar da wannan alƙawari. kuma ba wai mun bar shi bane lokacin da aka fara environment a jihar kano mu a ƙaramin hukumar tarihi ca muka kowa ya haƙura a sallami a fara bawa agent wannan shida ne waɗanda suka yi waɗannan aiki sun sani duka shugabanninmu da suke nan sun yadda a haka mun samu wasu daga cikin wannan kayayyaki an fara rabawa wasu kuma ba a kawo wasu kayayyakin da aka samu an samu ne daga hukumar nema wanda kuma za su kawo raguwar daga baya duk da haka waɗannan ejen da muka yi mu'amala da su za mu ci gaba da dukkan abin da muke ganin ya shafe su in Allah yadda za mu shigo da su kuma za mu taimaka musu saboda haka muna da kira ga jama'a su ƙara haƙuri abin ana tafiya ne a hankali ba lokaci ɗaya yake zuwa kamar ruwan sama ba ana ji ne a hankali a hankali a hankali insha Allah kowa zai ce masha Allah tabarakallah zan zan yi amfani da wannan dama da gode wa dukkan jagororinmu na wannan karamar hukuma waɗanda suke tun da muka fara kamfen suke aiki har yau ba su daina aiki ba kuma duk da mun san cewa mutane da yawa ba suna yin wannan abun ba ne saboda ba su mukami ko don a ba su kuɗi ko don a ba su wani abu suna yi ne don su taimaki al'ummar wannan karamar hukuma saboda haka daga kan darakta janaral na kamfen ɗinmu abdullahi mai kafu zuwa dan auta wanda ya je ƙasa ƙasa muna musu godiya kwarai da gaske da shugabannin kwamitoci da suke aiki da dukkan sauran shugabanni da waɗanda suke da mukamai a wannan karamar hukuma mu wanda gwamna ya gane su aka zaɓo su su ma suke ba da a jihar kano da advisors duka musamman na ga a wannan taro akwai da abdullahi chula da duka sauran Masu ah, special senior special assistants da suke wannan waje da masu taimakawa na harkar ɗaukar hotuna da yada labarai da duka dai waɗanda gwamna ya naɗa a wannan karamar hukuma ne musu godiya da 'yan social media da irin yadda suke yada abubuwa na alkhairi a jihar kano da kuma wannan karamar hukuma da wannan lokaci nake godiya ga iyayenmu mata da irin yadda suka sacrifice suka fito suka ba mu goyon baya lokacin campaign da kuma yadda suka fito suka fito da mata iyayenmu da kannanmu waɗanda aka ba da wuri'a har wannan dama ta samu muka zo wannan lokaci muna gode musu kuma muna gode wa Allah da wannan dama da muka samu da wannan muke alfahari da wannan karamar hukuma tawa da mutanen da suke wannan karamar hukumar domin yadda suke yin abubuwan a wannan karamar hukuma muna yin sa cikin mutunci cikin daraja cikin girmamawa dukkan wani abubuwa na banza ba za ka sami shakar hukumar taro ba duka ɗan jam'iyyarmu da kuma sauran abokan wato mu na jam'iyya da suke sauran jam'iyyoyi muna musu godiya su ma saboda yadda muke zaune da kowa lafiya tunda duk da tare muke ra'ayi na siyasa ya bambanta to muna musu godiya da yadda muke haƙura da juna muke haɗuwa a wajen ɗaurin aure muke haɗuwa a wajen rashi da samu muke gaisa cikin mutunci muna gode wa kowa kuma muna gode wa dukkan wanda ya samu halartar wannan waje Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya jama'a salamu alaikum